Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. shugaban amurka donald trump da shugabar jamus angel merkel sun gaisa sosai daga bisani bayan wata ganawa ta fayyace juna wadda a wasu lokutan ta kasance bambarakwai a jiya jama'a a fadar white house al'amarin da ka iya zama wata alama ta irin matsalolin da ke tafe a hulɗar ƙasashen da ke yankin tekun atalantika trump da merkel waɗanda ake musu ganin shugabannin ƙasashe mafiya ƙarfi a yammacin duniya da alamar ganawarsu ta farko ta zo da ɗan tangarɗa kirikiri suka ƙi shan hannu yayin zaman ɗaukar hoto a zauren oval na fadar white house bayan da suka yi jawabansu na farko to sai dai daga bisani a wurin taron manema labarai bayan jawabansu na tsawon sa'o'i biyu shugabannin biyu sun yi wasu kalaman da suka ɗan kau da fargaba sun nuna wayewa abin ya burge to amma ba su yi mu'amala ta ƙud da ƙud ba a salima ana iya gane cewa akwai bambancin ra'ayi tsakanin waɗannan shugabannin a ganawar tasu a cewar charles kupchan wani babban jami'i a cibiyar nazarin hulɗar ƙasashen waje trump dai bai yi irin caccakar merkel ɗin nan da ya yi ta yi a lokacin da yake takarar shugaban ƙasa ba bara lokacin da ya ce manufofin daɗaɗɗiyar shugabar na marabtar baƙi na naƙasa ƙasarta da wasu sassa da dama na nahiyar turai haka ita ma merkel ta yi takatsantsan wajen bayyana ra'ayinta game da takaddamar da ake yi kan shigowar baki a amurka tun bayan da shugaba trump ya zama shugaban kasar shugaban amurka donald trump ya zaƙe kan zargin nan nasa cewa gwamnatin obama ta tatsi bayanan wayoyin tarho ɗinsa a katafaren ginin nan na trump tawa da taimakon jami'an leƙen asirin Burtaniya duk wada bayyana rashin jin daɗi da hukumomin Burtaniya suka yi tare kuma da cewa wannan hasashe ne mara kan gado. Trump ya yi magana da 'yan jarida jiya jama'a a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugabar Jamus Angela Merkel. Da wani ɗan jarida ya masa tambaya game da wannan zargin. wanda Trump ya, ya fara yi a kafar Twitter ran 4 ga watan Maris sai ya ansa tambayar ta jiya juma'a da yin kwatance da wata tabar gazar da ta gabata wadda aka gano cewa wasu jami'an leƙen asirin amurka na satar sauraron tattaunawar keɓe da shugaba markel ta yi ta yi idan ana maganar tatsar bayanai ne musamman da tsohuwar gwamnati ta yi aƙalla mun fuskanci makamancin al'amari watakila a cewar trump mai nuni da merkel Markel dai bata ce ƙala ba, sai wasu manema labarai da dama a zauren suka yi ta bingirewa da dariya. Ko a ranar Alhamis, sai da mai magana da yawon fadar White House Sean Spicer ya kafa hujja da wani rahoton gidan talabijin ɗin Fox don jaddada zargin cewa cibiyar leƙen asarin Burtaniya wadda ake kira GCHQ na da hannu a tatsar bayanai a ginin na Trump Tower. a shirin na fox andrew nafatalun ya yi zargin cewa wasu majiyoyi uku na leƙen asiri sun raɗa makafar fox news cewa tsohon shugaba barack obama ya saba tsari ya bayar da umarnin a yi wannan tatsar bayanan kuma da hannun hukumar ta gch kyau a ciki to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta bayyana cewa ta kaddamar da wani hari kan kungiyar Alka'ida a Siriya. To amma ta musanta cewa ta taɓa wani masallaci inda wata kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ce mutane sama da arba'in sun halaka. Jiragen sama masu matuƙa da marasa matuƙa sun auna wani ginin da ke daura da masallacin a garin Alyanna. wanda ke kusa da birnin Aleppo a cewar wani mai magana da yawon Pentagon jiya jama'a. mai magana da a madadin pentagon din eh, navy captain jeff davis ya ce harin ya hallaka ɗimbin jigajigan ƙungiyar alka'ida waɗanda ke wani taro a ginin da ke kusa da masallacin ranar alhamis hukumar ta pentagon ta raba wasu hotunan sakamakon harin don tabbatar da bayanin nata hotunan na nuna wani abun da ya yi kama da wani ginin masallacin da babu wani abun da ya same shi daura da wani katafaren ginin da ya sha lugudan bama-bamai baraguze sun watsu bisa kan tituna to amma wasu motoci da dama da aka aje tsakanin masallacin da ginin da ya yi matukar lalacewa babu abin da ya same su sai da aka yi cikakken nazarin wurin kafin aka kai harin don arge duk wata ritsawa da farar hula a cewar davis mai magana da yawun cibiyar bayar da umarni ta sojojin amurka kanar ɗin sojan sama john thomas wanda ke kula da ayyukan soja a gabas ta tsakiya ya ce sojojin na amurka za su yi bincike game da duk wani zargin rutsawa da farar hula a wannan haran sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya sake jaddada buƙatar bullo da wata sabuwar hanya ta tunkarar karuwar barazanar nukiliya daga koriya ta arewa wadda za ta kunshi matakan da suka fi waɗanda aka ɗauka a zamanin tsohon shugaba barack obama na haƙuri irin na dabara jiya jama'a koriya ta arewa talasan ya ce bari in yi dalla-dalla lokacin amfani da haƙuri irin na dabara ya wuce yanzu za mu jaraba wasu jerin hanyoyi ne na diplomasiya da tsaro da kuma tattalin arziki ba mu kau da yiwuwar ɗaukar kowane irin mataki ba a ziyararsa ta farko a hukumance zuwa nahiyar asiya talasan wanda wani tsohon babban kusa ne a duniyar mai kuma bai taɓa aikin da ya shafi diplomasiya ba zai ziyarci muhimman ƙasashen da ke makwabtaka da koriya ta arewa irin su japan da koriya ta kudu da kuma japan da kuma china somaliyawa 'yan gudun hijira wajen arba'in da biyu ne aka hallaka a wani harin da wani jirgi mai saukar ungulu ya kai kan jirgin ruwan da ke dauke da su da dare ranar alhamis a cewar kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa waɗanda suka auna arziki cikin 'yan gudun hijirar sun ce suna kan hanyar su ce ta zuwa sudan bayan sun tsere daga sashen yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita wakilan ƙungiyar ta kula da 'yan gudun hijira iom a takaice sun ce an ceto 'yan gudun hijira wajen tamanin kuma an kai su garin hudaida da ke kusa da wurin 'yan tawayen hutsi na yemen sun zargi sojojin gamayyar da saudiya ke jagoranta da kai harin wannan gamayyar dai ta yi ta kai munanan hare-hare kan wannan muhimmin gari na hudaida mai tashar jirgin ruwa cikin makonnin nan saboda zargin 'yan tawayen masu ra'ayin shi'a na fasa makamai a wannan wurin. shugaban amurka donald trump ya zaƙe kan zargin nan nasa cewa gwamnatin obama ta tatsi bayanan wayoyin tarho ɗinsa a katafaren ginin na trump tawa a daidai wato da taimakon jami'an leƙen asirin burtaniya duk kuwa da bayyana rashin jin daɗin da hukumomin burtaniya suka yi tare kuma da cewa hasashen wa marar kan gado ne Trump ya yi magana ne da 'yan jarida a jiya Juma'a a wani taron manema labarai da haɗin gwiwar shugabar Jamus anjar Merkel. Da wani ɗan jarida ya masa tambaya, Trump ya ce wannan al'amari tabbatacce ne. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. أحب الليل بحجزاتك de que تهنأ jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan safiya ta asabar yau muna jin waƙoƙin jamal farfur haka yake eh, muna sauraron jamal farfur eh. a waƙoƙi cikin faifansa mai suna al-sudaniya e wato mal ibrahimu na daɗe ina jin waƙoƙinsa amma ban san sunansa ba sai yau to sai yau eh, eh jamal farfur ai kai ma'ajiyar nan taka sai hankali yana da fayafaye wanda na eh. sani ne wato sun sun doshi ashirin da wani abu ni dai ina dai da wajen watakila guda takwas zuwa goma haka daga eh, cikin sa wata ran ina ga maganin ka shine mutum ne wani tattakure tattakure daka nutsu a cikin jakan nan ta kaɗa kaɗai <laughs> to ah, Usman mun karkara kunnuwa da ina da mu faro. To bari mu faro da majalisar 'yan abar Yahuci amma ta shafin Facebook. Haka. Eh, mm. To bari mu fara sakon gaisuwar fatan alheri zuwa ga filin abari Yahuce daga akwai Ibrahim Kalari. Mm. Sai kuma Shamawi Lukodai. a abujan najeriya sai kuma sa'id yalwa gagi akwai kuma gaisuwar fata alheri ga muhammad jatakori da magaram sai abu abdu maimai sai kuma aminu baga da kuma gaisuwar fata alheri zuwa ga kamuriya media sunan shi mm. kenan shi eh da dai hoto a kai na shi mm. sai kuma muhammad na bagara da kuma saifullahi habib da dauda haruna sai manir ibrahim wandale a jamhuriyar niger mm. sai ga fatan alheri zuwa ga muktar magajin da kuma bello aliyu haruna sai abdullahi muhammad da kuma nusaiba adam idris gaisuwar fatan alherin zuwa ga goni m muhammad najerina sai kuma mansur lawal wang sai kuma jidda muhammadu da kuma umar sani ulala gaisuwar bata alheri ga muhammad bello sai aisha suleiman ningi da kuma husaini saina a kuriya sai wani daga jamhuriyar nijar shi ma sunana ne irin shi amma ran da ya rubuta nashi ya rubuta shi eh, daban yawa ni usman nake za shi yasa osmane iro <laughs> malam pigem haka to mun gode sai kuma gaisuwar fata alheri zuwa ga sayidi isa sayidi yalwa sai hassan na husaini muhammad sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga muhammad hassan murtala fulka sai kuma ali bk ali sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga zubairu abubakar da kuma babuji ram sai muhammadu nazifi abubakar shi ma ya rubuta kamar yadda faransa ke rubutawa na ga daga jamhuriyar niger ne sai kuma gaisuwar fata alheri ta ya huce zuwa ga hadi isa da kuma abdulhamid adam kunini sai gaisuwar fata alherin zuwa ga khadija s abubakar sai jafar abu kasim jby daga ƙarshe akwai saƙon gaisuwar fata alheri na waɗannan mutane kamar su abdullahi muktar jama da kuma abu huraira kachako sai kuma muhammad ma'azu da isa ismail sai kuma abdullahi ibrahim da kuma hassan isa ishaka da kuma hassan murtala sai gaisuwar fata alheri da karshe zuwa ga malama umma sannan zan amfani da wannan dama wurin mika ta'aziyya daga nan filin abu ya huce a madadin dukkan mu ga wani wanda ake kira awwal harka mai sai da injin oil a malali bus stop a kaduna game da rasuwar mahaifiyarsa allah ya gafarta mata mutum mai kyau ta amin to a usman ga dimin gaisuwar filabar ya huce zuwa ga mahmud salihu kauran na moda sai muhammad dan dattijo bayan nefa a malumfashi da fatan kunanan lafiya muna mika ɗanbin gaisuwa zuwa ga alhaji musa mai nama gangare a garin babaldu a jihar jigawar najeriya sai nasiru nasi tare da aliyu shika sai alhaji lawal hassan mai tsatsaka na fata na faɗi sunan nan daidai sai musa wakili da lawal woro hmm. sai musa bukar rev tare da rilwano husaini andi sai gaisuwar muhammad sani a fox business tare da rabi'u d bura da fatan kunanan lafiya muna mika ɗan suwa zuwa ga mai jalingo sai lawal, lawal hamza tare da isiya dan hajiya tarai tare da jamilu muhammad ibrahim umar sai zahardin kabiru da abba night night abba da hmm. fatan na faɗi sunan naka hmm. kamar yadda ka rubuta daidai ne sai kuma gaisuwar jafar shehu da fatan duk kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga 'yan majalisa salisu usman tare da sama'ila silami sai abba s umar moses tare da awal bin ibrahim el muhammadi tare da abubakar umar sai bin sukaraj sai kuma alhaji alifa tare da abubakar aliyu da fatan kuna nan lafiya muna mika ban gaisuwa zuwa ga adams hamis tare da dahiru abdullahi ibrahim sai gaisuwar usman muhammad usman tare da abdullahi usman garin dala ko garin dala ne da fatan na faɗa daidai sai usama muhammad dimahi tare da awal b aliyara sai yakubu m makama da abdul b bako da fatan kuna na lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga G Bash Musa tare da Awal Isa Abdullahi sai Ali wato ba Ali ba Aji Kolo mai mm. waru Kanamma tare mm. da Zakariya Kumuriya sai Musa Salo da Abba Ahmad Dala sai Usman Usman Usman tare da Alwahidu Salisu da mm, matan kuna na lafiya suna uku a jere <laughs> sai Umar Adamu tare da Muhammad Yusuf Babuji sai Amina Muhammad tare da Adamu Babangida sai kuma gaisuwar Muhammad Lawal tare da Daud Harun sai gaisuwar awwal Gatawa Albiru tare da mu'azu abdulhamid sai umar ashaka da ayuba hassan da fatan kunanan lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga masu sauraron musadiya harija sai gazali garba tare da rabi'u garba sai gaisuwar yusuf sa'idu tare da idris garba sai aminu salisu da muhammad ya'u sai kuma usaina adamu waya da abdul yasar umar zage sai yusuf adams tare da aminu ilyasu sai usman garba ali da anas faruk sai idris suleiman da abdullahi mai nasara gusau sai kuma muhammad uh, ah, gwammaja tare da ali musa batayya sai usaini yusuf da wasi'atu gidado sai kuma kabiru rabe da shu'aibu nasiruddin sai dan birni muhammadu tare da hudu ilyasu a ƙarshe sai folantulu lawal lado tare da ibrahim young guy da fatan duk nan lafiya. usmanu mm. wato wannan waka mm. ai ba don <laughs> karaci ya ce kaza ba ko da an ga takara <laughs> to wala ya ce wala mm. ya ce yawwa eh, in dai ya ji kawai kamar kamar wakar da zirin zai taɓa yi eh, wanda wakar eh, na mai girgiza kai in ka ji kiɗa ya daɗi eh, girgiza kai kurum mm, mm, mm. na ce aya kuma shi rawa yake ta yi kuma yana cewa mu girgiza kai saboda gwamnan garinsu ya hana ya hana haka ne labari da za kake ce za ka ba wani labari ai na kana cin abinci ne kakka kwari <laughs> shi yasa baka faɗa ba lokacin eh yasa ban faɗa ba wato wani ah, mai sauraron mu ne yau da kullun wani mai suna ka dade bafulaci to ka dade Falace ku jama to eh, ya ce bari ya bamu labari biyu ɗaya zai bada wanda ya shafi su fulani mm. don ka a ce ya yi son kai amma mm. zai fara bani na bakano kuma shi yake son ya fara ji kafin ya ji na mafulata ai karamin fada da in yana da yana da eh. hikima da sai ya fara da na mafulata ne a wuce to ai kamar Allah ne ya kama min shi tunda ai ni bakanan ne mm, <laughs> wato bakwano ne ya zo ya bude gidan zu mm. ka san mu da son kuɗi mm. ya bude gidan zu tankame me ya zuba duka namun daji zaki ne mm. da musa kura buri duk da ake zubawa ke na ya ce fa kuɗin fa shiga fa ɗari biyu. ya tallata gidan nan ya tallata <laughs> ba wanda ya shiga <laughs> eh. <laughs> ya ce aka ce masa kaiwa kano aka yi son kuɗin tsiya kai kaɗan rage mana ɗari biyu a marar nan ya ce to shi kenan ya mai da shi ɗari. ha ya sake tallata ya sake tallata ba wanda ya ba wanda ya shiga mm. karshe ya ce bari ma ya mai da aka ce ka dai dan abin nan ya ce ka mai da shi dai kawai ya ce to ai ma kawai kyauta ne mm. ba wani ragi kawai kyauta ne mm. ya ce bari abu da kawai kawai ya tallata aka dinga tururuwa ana shiga aka dinga aka cika gidan makil kawai ya ce waye a rufe kofar <laughs> aka rufe gate kawai aka ballo dan kaɗaya biyu daga cikin dabbobi ya ce to fita ɗari biyu <laughs> wato in baka biya ka shiga ba ka biya ka <laughs> to shi da nace to shi wannan to ai wannan mugunta ce ba ai ba kai wallahi wannan ya ga makaranci wannan amma dai ya fada zai fada eh, kuɗin sa ai wani ma wai shine ai ke da ɗaya ce to wani ma in ya bada kuɗin ya <laughs> zura da gudu ba ba ya jira ya karɓi canji in ɗari biyar ce a ne ka miƙa ba jiran canji to ka san wani abu ne <laughs> da ni abadan ma ce ɗari biyun ba eh. sai ce dubu ɗaya dalili saboda eh. ka san ka san in gobe zo ya bude ya ce a shiga kyauta ba wanda zai ba wanda zai shiga kuma gashi bai <laughs> karba da yawa to ai kaga to kaga inda muka bambanta da kai ni <laughs> a matsayina na Kano ba kuma ni ba zan ma sa farashi ba ai duk abin da ke ka shi zaka bada ka fice duka komai ka miko ka. <laughs> kayan maganin su na haka mm. to to na biyun kuma mm. shi ba fulatani mm. ya zo da ɗarinsa ko hamsin ce yana jiran a bashi irin ɗan lift ɗin tun da garinsu za a biya ɗan ɗari biyu uku ne hmm. a je ya yi roƙon duniya a mai rage aka ki hmm. a mota kuma fasinjoji ba wanda ya ce ofa irin ma hmm. sai ɗan kau da kai da ɗan tsaki tsaki kai ɓata musu lokaci ƙarshe dai aka na hakura aka wuce ba ɗauke shi ba fulatani ya tsaya nan ina allah babu ya allah sai wani su suka ɗauke shi suka ci gaba da tafiya ana cikin tafiya sai irin motar rosafti ɗin nan ta zo wucewa da gudu irin kasan suna da ambulance nan mm. ta dauka marasa lafiya wai wai wai wai wai wai wai ta wuce su mm. suna yin gaba kaɗai suka samu mota a tsaye an yi hatsari mm. fulani ya ce me ya faru aka yi fakin dare bai faru kasan irin na aka tsaya ko da za a taimaka kawai suka tsaya fulatin na fito ya duba ya gida kyau kai wani an wata nan ce da ya nemi ragi ba a ɗauke shi ba kuma ba wanda ya sa baki sai ya zo kansa hai hai talaushi ya yi rana <laughs> ah! a kaɗin ba wanda ya sa baki ya ɗauke talaushi ya yi rana da da ni za a mutum nan duk da da ni ne Na da shi a cikin waɗanda <laughs> wato shi saboda aka shi talauci ya masa rana to eh. wannan na naka daɗe ke <laughs> yawwa shi ba sai fara tausaya maka ba ya ce talauci ya rana eh, gane ce talauci ya rana <laughs> to ka ji labaran guda biyu ke na alhaji iro haka yake to ya da mu da sa'aya na ga lokaci eh, juli ta fara daga mana ya ta fara daga da mu cinye lokaci mm. masu sauraro sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana a madadin ni Usman Usman Ahmad Kabara. Ibrahim Alfa ke cewar mu huta lafiya. chicken. kuma da kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice to a takaice shugaban amurka donald trump da shugabar jamus angela merkel sun gaisa sosai daga bisani bayan wata ganawa ta fayyace juna wadda a wasu lokutan ta kasance bambara a jiya jama'a a fadar white house al'amarin da ka iya zama wata alama ta irin matsalolin da ke tafi a hulɗar ƙasashen da ke yankin tekun atalantika shugaban amurka donald trump ya zaƙe kan zargin nan nasu cewa gwamnatin obama ta tatsi bayanan wayoyin tarho ɗinsa a katafaren ginin nan na trump tawa da taimakon jami'an leƙen asirin burtaniya duk wada bayyana rashin jin daɗin da hukumomin burtaniya suka yi tare da cewa wannan hasashe ne mara kan gado somaliyawa 'yan gudun hijira wajen 42 ne aka hallaka a wani harin da wani jirgi mai saukar ungulu ya kai kan jirgin ruwan da ke dauke da su da daren jiya alhamis a cewar kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta kasa da kasa. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya sake jaddada bukatar bullo da wata sabuwar hanya ta tunkarar karuwar barazanar nukiliya daga koriya ta arewa wadda za ta kunshi matakan da suka fi waɗanda aka ɗauka a zamanin tsohon shugaba barack obama na haƙuri da kuma wato na haƙuri irin na dabara to madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda ibrahim alfa zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa huta lafiya